Osho, kai ana shiga masallaci ka fito? Ina zuwa, ina zuwa tab da gindin masallacin. Eh. Sai ga wannan dan yarinya. Dan yarinya wani ai dan yaran suna da. Daushe mu. Daushe? Eh. Ka burge ni. Ai ko gidan aljanna aka bude zaka shiga in ka ga makiyin ka zai shiga kai dawo ka fada ka tafi wuta. A'a, banda aljanna. ta zaka ce in kuka shiga dai kai shi yamma kai ka iya gaba in aljanna za ku shiga in makiyin ka ne ya shiga kai kayo kwana ka tafi wuta ba komai ba za ka ci ka ba a kai sai ka dinga magana kamar amma hakika da balangu da kara haka yi hakika to kuma dai amma dai saboda aljanna a aljanna ah! amma ni dai da wanda zai shiga masallacin nan eh. to sallar ma ni na na nan ana masallacin ne na na eh. hakura ni bari je in ta kama sai in yi sallar a haraba ni ma ba zan yi dan shiga ciki ba zan yi a haraba ni dai akan wannan akan wannan dai shiga wannan masallacin to na na na hakuri da masallacin ma sai mu turo yan kanabda mu ce ba a ka'ida aka yi shi ba kawai a rushe shi sai mu sa yan rusa su rusa masallacin mu ce wa kanabda ai ba a ka'ida aka yi masallacin ba ai mu rushe coci ne gyara masallaci in mun yi kudu kuma rushe masallaci gyara coci <laughs> ni ibin suka na ce ka mu ka shi gidan mai abinci mu kwashi abinci gidan mama rake eh na manta na manta hulata na goma na ce kai mu dan wani abinci yayi dadi ta ce kai dan ma buri sofo ne ke ke da mun ke nake ke nake so ki ai a garin nan so nake ku zama ƴaƴa abin kwatance a garin nan kar ma ku shiga cikin gida ina yin magana ana jin dabin da nake gaya muku san cewar mata ne kuma auren ku za gidan mazaje za ku ta kar ku je kuna yada abin kunya ana cewa ya'yana ne ku ana ta muku ana ta ana ta cin mutuncin ku ba zan ji daɗi ba a sa mara a gaba a kewaye ana cin tu ana zare zance a kau da mara a sa wata ana zare zance ko dan wake daro guda a kau da shi wannan ba naku bane idan man ku shi namiji ne ina da cin abinci ku tana cewa ku mata ne gidan mazaje za ku to dole ne ku tsaya ku kuma ke ke ce yar karama ke ce kwajaja da ke ke ce ku cin abinci sai ki lashe mara hudu ta tuwon kanwa idan kika samu kosai da baki kamar a nemi ki gangi to dole sai kin tsaya kin yar bagala jawai nan rogo ke kuma kika samu har ba ta waige to ai baba kai muka gada a zikiri ko ami saboda kaka ta gaya mana kai ma haka kake ta ta mai ganga ya gobe kai nace ku gada kai nace ku tashi ku je dan kankan ma da ke ci in kika samu ko sai da baki kamar anan miki gani ana da yawa uku kai kuma baka rabo da waƙoƙin yara kwane koyo Allah na tuba ai ana kwana biyu lafiya da mamman shata na tuna daushe ne no mai abun mamaki wannan haka alhaji mamman shata ka tsina. wannan kware kuwa Allah sarki ai kaga ka san waka kenan a kware kuwa ka san alhaji mamman shata ka tsina in dai waka ce eh gangariya to shi kadai ne haka ne in dai waka ce kuma Allah ji kan na gwaggo sarkin katsina wancan na eh, farko eh wancan na farko kare ai kaman Kano ta ce Alhaji Mamman Ado ba. kamar radiyallahu anhu ah, kaji magana eh Alhaji Ado ba Dr. Ado ba radiyallahu anhu wannan gaskiya ne eh, amma magaji maganin magaji kenan eh magaji dan uwan magaji yanzu ga mai martaba Sanusi na biyu Sanusi na biyu mm. can katsina kuma ga masarina mun ce mun ba su Allah ya saka ma da alheri akwai magana akwai magana to abin ne yake nema ya tara, a mai da gaba ta zama yau matanadi yabba kafin dungure min gurin da yake min kaikayi ranar da kai surgugo ka fada masallaci a shekir da kaki ike shiga masallaci shawo kwana take da wuya ta gida na sai kuma kai ke ci fuskaro ta mai da kankamin yadda muka haɗe eh. fuska da fuska gaba da gaba na ce masa ina masallaci sai ya ce daga yau ya daina sallah a kaga eh. ni fa gaba fa ba ta raba ni da addini haka ne kuma a ce dan muna rigima da kai ko wata yan rigima eh. ko ku a'a dan sabanin zama kuma ka gani sai ka ki shiga masallaci to ina ina daushe ga na zaune na ce masa hakuri zaka yi na ka shawari sai ya ce mun bari in takaice maka zance idan muna gidan aljanna ina ganin daushe zan ce masa lawakiri come and transfer to me to eh, naru direct kaji banza eh, ai ni baka sani ba ni man in dai da yaba ai tunda mu manzan Allah wurin tunda kai ne ban gane ma'ana shine iyakalinka a gidan aljanna mm. zai ce wa nawa kiri zo ka mai da ni gidan wuta kom an transfer change me to fire da eh. sarfusha tare an fire a koma da shi ni muna dina tare da kai fire wo au hele eh, kaman ka ce nama kara nama ne ni kai na san ki a yanka shine nace kara nace gidan dabobi Allah baka hakuri yanzu kar ka ji komai mutumi na gane cewar kauna ta kai ina kaunar ka wannan ita ce kauna saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan gaba yanzu zan sa mata zan sa bulo na foundation din fara wannan gaba tsakanin na da na shirya shirye nake fa na ga ambaci annabi sai in kare baka shawara ina gona tasa da kake karba kwanan nan zan fara maulidi nan makocinsa da kake karba eh bana in ka tashi karba ka ketara tashi ka ci iyaka ka ci iyaka wallahi ai har ta ba ana rigima ana kuma eh. daidai iyakar gona ta da iyakar gonarsa yawa sai na shuka kaya tsakwara shikenan idan na sa kaya daman da ya duka ko in ya zo karshen kunya iyakar ya tsidau za ka sa in ka yi zuba tsidau ta yado iya takawa ka ji kayar da ta kori aliyu daga sabon gidan ita ta kori aliyu a'a nan ga tsani haka da yan giya ina kake ai yau gidan goge za mu je Allah ko sabon zubi an ce an yi zubi an yi sabon zubi magajiya ta zo da kaya a daidaita sahu to dan ni na tanadi kare kai. na ji an ce kuriyan ya kare ta zo kuriyan yan kare ta zo ta sha baɗi ai ni ka san sunne ne na ba ta zo da kaya hanikan a a ha eh, ni fa da na ga da na ga da na ga kilaki da adaka na san ba ta bu ba ai ni na ga kaya ga na mu ko akwati in ta tashi reno ma ya she ta suke su dauke adakar Iro. Ni wallahi har yanzu na kasa irin na kasa fahimta irin su. Allah wallahi. ko da yaushe ina ganin abun alal ya kamanta a cikin to fili kin sanar da ni kin nuna min irin san da yake yadda ni ma zuciyata za ta gamsu. Yanzu duk sannan ba ka yadda ba. To ko in buɗe zuciya na in nuna maka. a'a ba sai ma an buɗe zuciya ki ba kawai ki nuna mu ki nuna mu yadda kowace budurwa take nuna saurayin ta ni ma in san ina yes ina da budurwa ba ko muka yi na yi dai Hashimu ko? Eh Hashimu. Yau wallahi halan. Ko je ki? Kai! Me haka? Me haka? Na ga kuna ka bani wallahi. Na ga kanwa ce ko? Amma kanwa ce. Kama sak ba maraba. Am. Kin san kake kaga irin abun ayi nayi magana ka ce ba na son kawai yanzu kanwata ce fa kake mata irin wannan ni ba na sa ba na son abin da kake mata ya kamanta ya kamanta ke da ba zan irin ba yanzu ma ga dan wani abu na riko miki saboda ki dan sai ya foda da dan gazal jan bakin ki in ya kare sai ki je ki sako ko wani mai roro da unguwa maka ana miji kuma kuɗi kurki kuma kina kina kina kina kina karba ai ba ba ya hannun baya ina wuni ina wuni ina gajiya lafiya da madalla ai mun banda ke ana ana kuma sai sai yaro Allah maka ai haka ake soyayya ai eh haka ake soyayya kuma sai

ka shi ne uwa gindin wuri ai baya cin tofu ba kuma zai ci tofu sannan mu dai oke ai da ta yawa ko da kuka zo wajen kanwan mu eh, eh, eh. <laughs> mu ne fa muka ce ah, ku ne kuka zo wajen eh wanda ah, ah, mu ne shi ne wannan shi mu ne mu ne ina so ku sani a nan ba a mana wasa to shikenan sannan kai na gane ni ma na gane ka ranka dade eh. ai muna yau haduwa a masallaci eh, ranka ya dade wasan dai ja ba gurin wasan maka haka ne wannan gaskiya ne wallahi ka shege tsohon ba gobarin a a ha kare bane fa masu gari ake gangami wa za su je dajin sambisa da goza sai suka gudu ana neman kauraye irin waɗannan ririta su ake ka lallaba su garabin ranar garabin ranar garabin ranar eh, kai yanzu ta kana higa za ka ga ta yi kar wallahi kara miki lare duk garin nan duba aka babu wanda ke cancanta ike da martaba da kima irin bawan Allah nan lare duk da ne <laughs> aka duba babu wanda ke cancanta kai babban matsayi a wannan gari namu ne albarka da alƙalai da malamai muhimmai masu martaba ba sarkin Kano da sarkin Kano su na biyu eh, da sarkin Kano su na biyu <laughs> da Alhaji Rat wala Rabul Aminu Bello Masari aka ce an masa daga cin mata hmm. aka ce tunda hmm. wannan arziki ya tun karo to ba za a wuce ba ke ma a saki a cikin kudare tsarin mulki dan ki sha roman demokuraɗiyya ai ka gabatar da ni sosai but you want to die i bought is the candidate is governed abin ya motsa with the marriage dan boko ne cikakke ba kasar da bai je ba wannan da kike kallon sa i'm just with right honorable aminu bello masari in the house yes the kwam yeah a say with the kwam aka sako a ƙarshe dai kawai magana ce ta aure kuma gabatar da to shi ke ka gama <laughs> kwana da yawa za ka ɗibi ragada da a a ha shiru da Allah ya kokari ya mutan gida to madalla Allah ka banki ah, duk irin turancin da yayi ya shiga ya fita na san ba za ki gane to a ƙarshe dai fasara wannan turanci nasa ni ne nake son ki da aure ina son ki da aure kuma in da yawa na aure ki ba wani abu da zai sha miki gaba sha miki kai a zaman aure ko ɗinke-ɗinke na zamani ko wata ƙaramar bukata ko wace iri ce kina da shakundin a gidan aure oh ya yes <laughs> Allah sarki kwa kuma na gamsu da su to amma abin da nake so ka sani gaskiya ba wai bana son ka ba mm-hmm. amma ba babban matsala ba babban abin tashin hankali sai ƴaƴanka sabida suna da masifanci zuwa 'ya'yanka kaf garin nan ba wanda bai san su ba haba da Allah wannan nan ce ba haka yake ba duk wanda Allah ya tsaga masa baki dole sai ya rarruma ya kai bakinsa ai babu wani wani mutumin da bai cin wani abu amma ba irin na 'ya'yanka ba nasu yayi yawa to wannan dai bata ne ni ji ma nake ana faɗin cewa wai saboda tsabagen cin su yasa har maman su ta rasa rayuwa magauta ne wannan ƙarya ne magauta ne magauta ne eh, magauta ne <laughs> magauta ne kuma kai ma ai ba su bakka ba ko abinci ka dauko ka aje a gaban ka kafin ka kai hannu sai dai ka gaba kuma ya kwana ni ba fa an yi haka ba haka ne gaskiya kika faɗa kuma ni kullun a koshe nake gaskiya kika faɗa tunda ni na da manzon Allah sallallahu zance ya kare yarinya idan fa ka riga kullun aka ce tunanin ka kawai soyayyar manzon Allah sallallahu ai ka gama koshe yarinya an gama ki karba kawai karbi annabi ya wuce haka ai kar ki kula kuma ya beki ki zo ki ki wannan gwaggwa eh nagode fa tunda abun ya zira Ka san bai kamata a ce na yanke shawara eh, Zan je shawara da abin da ke ciki Garin yin shawara masu magani suke asarar gargajiya. A'a ba shawara ta shan ɗaci ba sai ta zauna da wasu mutane. Kai me yasa kai baka abin nan? Na gode miki fa. Eh bari ne miki alheri. A'a ki tsaya na baki. Kin ga ba mu dan wani Ni ne fa na niyya zan baki. Ka bawa. Ai ni ne na niyya zan baki. wata jaka fa zan bata fa wa za ka ba jaka ita ka je kwata nan ne har kake kai kai banda bulkumi ne kai kaga na dauko hannun ne ya shiga bai fito ba wallahi wallahi bodan nan ba su da mutunci wai ban ya ya bayanin mommy chanis ka san na ce ka bata wasiƙa ta Kai babban riga nan ta tsohon ka taima kyau. Kware kwayo, ai kana kuma kana kafinta ai. Ka san mace sai da babban riga. Haka ne. Mutumina. yanzu inda za mu je kasuwa eh. za mu je mai kalan kasuwa kawai kalan kasuwa za mu ba mu da jarin kaf gidan kantoma wa an sauke wace taliya bibi ake raba da kwanan wake haka ne tafki ni ne ma kai wannan hancin katsaf za a yi soket da shi ce kai da nuni a kan da ce maka hannu yi maka maka hankali aiki sai sai da kan jama'a haka ake rayuwa mutum ba dama jingina ke ke ko babur sai sai a nemi shi a rasa taimakon jama'a a nan ba dama su ne ko yanzu nan za ta ne su anya ba cikin ikon Allah wanda satar da shi aka fara da ne da a awakai yadda ta ba ko raguna amma yanzu na dawo kaji ko abu haka ko ita rufe ta karu ta karu ta koma na barki ni addu'a da nake ubangiji Allah ya raba ka da masu kwata kwata nan ku kaki billahi da zai kwanan za ka bako tunan jira sai ka taɓo keken ɗan fensho ai sa'a a je fen karɓo fensho ɗin ba a biya shi ba babu wuf za ka taɓa billahi da zai rike ka in ba ai in ba na kira zai aika ka shege ne a'a baba Allah ne ya kiyaye shi ke shi ke Allah ya shige shi ku ne ku ba Allah ubangiji isa kar ku je ku ku halin ku mijin ni ba ne kwanta ko ko mijin su ni ba a'a shi aure ba Allah ne ke kawo shi ba ko kuwa a to ai da da ai a ga ka taka mutane ai ai a ga ya mana gida haka kullum Allah yi yi haka kullum wai dinga shalik shalik shu ba shalik shu shalik dila ko kau dila ko kau dila ko kau dila ko kau Kau ka ce na eh wallahi muna nan Kau, sai an yi sallama a can ake waka cikin gida ne a tantan wani bai ansa ba ba ba ne ansa ba shi ke nan ya ne ke da zuwa ye ai mi da ita ji baka ta ba da gaban annabi haka idan da gaban kawai tashi ne tap ne tashi ba hakan zaka zo gaban annabi ai fa jijjigo da ya sai dai Allah kai mana mai nayi to to ai shikenan zai mu kaga mai nayi mu eh kai magana ku yi tunanin da sai dauka kin ji wata magana banza eh, kuɗi fa na sa na siya. Dan Allah me aka wanku ana magana muhimmanci kowanne zai zo. Ke ni ba na san rashin kunya ni fa ki ce ke ma san. Ni ne ni ne ba. Ba za ku masa magana ba. Ba na san kina biyar mun da magana dan ni ba sa ki ba. ni fada na san wannan ne zai biyo ni a haihuwa to da ni zan hakura da haihuwa sai an haifo shi ni na so i i i i in an haifo shi ma'ana ya zo an wani ya ƙara zuwa wani ya sake zuwa sai ni in to ai duk da kai da shi duk kalma san kwarewa sa ba. kwarewa kuwa yawwa to ya kaso da Allah ya ikon ba ikon Allah dan yayin shi ba yadda za a yi amma dai wannan da makotan mu ne ku da sai na san duk yadda zan bin muku gobara to ai da dadin abin duka ya ce duka jirgi da ya diko ka ah, to ko ka taba ganin an canza su suna ya wuce wai ana mai da ana mai da hikwado to kai da kake cewa haka ai kai da shi ƙwarya sama ke dukan da ƙasa kai salamu alaikum nan wuta ai ba da su ne bakin wuta ka ne musu kudu ban siya to ta Allah ba taka ba na dawo da na daka yajin na dawo eh. na ga ba inda zan gauna tushiya masomar dawa na riga na yaɗu, ka zama ni na zama kai sai haƙuri ba ni ikon da tare yana mu zauna mai tattauna abin da yake damun mu me yi magana saboda baka da yake ke wallahi na fi san uwa kin fitan kin fitar ba zai yiwu ba kika dawo kuma abinda 'ya'yan ba su sani ba yanzu su ci ba wata unguwa rikici ne ya haɗa ni da ubanku. kuma na yi haƙuri na dawo ban zama tare da ƴaƴana yau wa sannun ku Allah muku albarka amin sannu da zuwa fi son uwata da ubana ni yanzu ba maganin aya da ni tun da kika tafi muke cikin kwanciya cewa bai wai wani tun da kika mana mu matan mu shige kuma kun wani shigo ka ba. mu ka ce ba wannan injin ne buga ya buga mu